shi lokaci ana muhawara a zauren majalisar dattawan akan batun rufe iyakar biyo bayan wani jawabi da sanata Adamu Allero ya gabatar da ke nuna muhimmancin rufe iyakar a bisa dalilin tallafawa tattalin arzikin ƙasa. Wasu sanatoci da dama sun mara wa yunkurin baya a lokacin da suka amince da muhawarar. Sanata Ahmad Babba Kaita yana cikin waɗanda suka goyi bayan shirin. Na farko dai harkar tsaro yadda za a kare rayuwa da dukiyar al'umma wanda shine babban alhakin gwamnati na harko na biyu tattalin arzikin ƙasa wanda ake mai karantse ta budojin najeriya na uku ya kamata a ce makwabcinka kana riƙe da shi da zuciya ɗaya da amana la'akari da aka yi da cewa makwabtanmu yanzu waɗansu fara cin amana ƙasar najeriya saboda haka ya sa dole a rahe wannan boda To distinguish ba ka ganin kamar kafin a ɗauki irin wannan mataki ya kamata a yi ma waɗanda ke kasuwanci irin wadda aka saba din kamar yadda ka faɗa tanajin hanyoyin ci gaba da kasuwancin su wannan yanzu da aka yi anya ba tauye musu haƙƙi aka yi ba? Gaskiya ne, a wannan gurbin na yadda rike. Wannan magana rihe boda ya sa mutane da yawa ba su ji daɗi ba kuma ya sa ba a yi ma mutane adalci ba. Na yadda da wannan, amma kamar yadda Hausa suke ce wani magani shi ke cire wani. Jihar Borno tana cikin jihohi da ke makotaka da kasashen Chadi da Kamaru. Na tambayi sanata mai wakiltan kudancin Borno a majalisar dattawa. Sanata Alin Dume ko yaya yake kallon yadda rufe iyakar ta shafi jihar tasa sai ya ce. Ito eh ne gaskiya maganar rufe boda ɗin nan da ake duba lalle lalle akwai matsaloli da take tattare da boda wanda an santa amma rufe shi ba shi ne solution din ba abubuwan da suke faru ɗin a maganta su kamar su me kenan a duk abin da ake gudu kaman a ce ana shigo da eh, makamai da kwayoyi da kuma ana shigo da kaman shinkafa naji maganan shinkafa ne cewa ba a so a shigo da su to ina custom ina immigration ina border patrol ko me su yi aikin su a tabbatar cewa ba a shigo da wayannan abubuwa ba ni tun da fari bana goyon bayan kamar a ɗauki matakin da zai iya kawo matsala wa talaka sai dai a yi hikima yadda za a maganta abu to wayansu abubuwan da suke faruwa a boda gaskiya abu ne ne dole gwamnati ta ɗauki mataki amma rufe boda ɗin ba shine an samu ba solution ɗin ba ni dai abin da na ji daɗi shine sun ce temporary ne don nan lokaci kaɗan amma an ba haka ba mu najeriya mu ne babba a west africa kuma muna da ecowas wanda mu muka kafa ma zamu ce mu rattaba hannunmu a kai cewa yanzu ma ana magana mu yi amfani da kuɗi iri ɗaya yanzu ma ana maganan cewa duk inda zaka shiga a kasar nan baka bukatan visa ka je da passport yanzu ma ana bukatan akan free movement ake cewa yanzu kuma ana bukatan african trade wanda aka sa hannu cewa free trade to ai mu ya kamata mu nuna live by example wasu sanatoci irin su gabriel suswam daga jihar benue na masu ra'ayin a tattauna da kasashen da ke makotaka da najeriya tukuna sannan kuma a yawaita yin sintiri da sa ido akan yadda jami'an tsaro ke gudanar da ayyukansu domin hana masu fasaukauri yin ta'asa a iyakar kasar madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya